على قاعدة مالا في شريعة طيب بسم الله تفضل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, My dear listeners, uh, today is the 18th day of Ramadan, 1437 after the hijrah of our noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the day which corresponds to the 23rd of June 2016. Uh, before we start the nisab of zakat for this year, That is considering the gold, not the silver, which 20 dinar is equivalent to 85 grams of gold. And one gram of gold is sold now or is bought at the rate of 10,800 naira per gram. Therefore, 20 dinar equals to uh, 918,000 naira. So whoever has 918,000 naira, which has uh, been for a year with him, is eligible to give out zakat, which is 1 over 40 of that. Uh, the rub dinar, which is the list of the dowry, is 11,475 naira and the blood money is 45,900,000. We sincerely pray to Allah that those who zakat is due on them will diligently give it out to assist, assist the poor for the purpose for which it is prescribed in the first place. Uh, today, Allah is telling us وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات and he to he Allah who originated the creation of gardens that are flowing on the ground like the watermelon and those that are not flowing on the ground like the trees of the date and others it is Allah who originated the dates and is the one who originated the agricultural produce of different kind of taste. He also originated the olives. He also originated the pomegranate, which is Roman pomegranate. Some of it, some of these fruits look alike and some look different. Allah said, then you should eat from the fruits when the fruits are produced. And you should also give the due of such produce the day when you cultivate your plants or your agriculture. Three requirement of man. Because you cannot worship Allah if you are hungry. You cannot worship Allah very well if you are in fear of insecurity. That's why the verse لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Allah here is calling the Quraysh to remember the bounties he has given them when he has cared for them their food and when he has cared for them their security. These are the two very important things every nation, every individual needs. Security of food and security of fear. Once they become available, then people will worship Allah in a better and more complete way. That's why we have to come together as a nation to help each other. One, bring unity and stability in this nation then also work together to improve the economy of the nation. Allah is never, never against richness. Only what Allah is against is that you shall accumulate the wealth from sources which are not legal. So what we need to do as a nation today, especially in this critical time, is to come together, unite for a common good. The best or the list of common thing which we shared irrespective of our religion, irrespective of our tribal differences, irrespective of our regional differences or sex differences, the two things that everybody needs today is security and food. And this cannot be achieved if we don't come together, work together to see that we unite and stabilize the country, whereby we can work, produce things in the farm, and live in peace, then everybody will worship Allah according to his understanding of religion. But without these two things, that is the security of fear, the security of food, we will continue to have turmoil in this country. So we need to come together. We need to come together people, the followers and the, the leaders. The leaders need to heed to advice. The leaders need to heed to advice. Nobody, nobody leads people alone. Even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who is the example for mankind, Allah has instructed him to take consultation. Always take consultations from people who know Nobody leads people alone. The government needs to listen to experts, open up its mind. Criticism is not hatred. When somebody criticizes you, he likes you. But to leave a government in this kind of situation, whereby it seems there is no clear-cut policies that are he- heading to improve the economy, to leave it and keep quiet, is like they are the true enemies of the government because they want the government to crash and fail. But we don't have any option of failure this time. We have to get it right. How do you get it right? The government needs to open its ears. The government needs to bend its uh, principles because governance is pragmatism. The Prophet ﷺ is an example of such pragmatism, whereby he succumbed to some pressures if that will bring unity and understanding between people. May Allah guide us to the straight path. In this verse, we are told also to give the due of our produce when they are due. As scholars said, this verse was revealed in Mecca, but its application started in Medina, where the Muslims have started getting wealth and they started farming and rearing animals. Uh, Still, there are four things that are eligible for zakat. Zakat of money. There is difference between money and currency. Here I will thank an economist who wrote me a letter beautifully explaining the differences between currency and money. And uh, I think I was short of vocabulary and short of uh, words to describe what he beautifully exp- explained to me. There's difference between money and currency. The naira we have is a currency, it's not money. And this is exactly what our fuqaha is saying. Money, naqd. When you say naqd, this is money. There are only two in Islam, gold and silver. Any other thing is not naqd. That's why our fuqaha, it's not me here, our fuqaha said the money you use besides gold and silver is considered as commodity. It's a commodity, or at tijara. Specifically written, Malikiya, Hanabila, all of them, they said is road at tijara. And that is where the zakat comes in. The zakat of the money we have comes under urud tijara. It doesn't come under naqd. Because it's not silver, it's not gold. That's why when I said the zakat, I said the 20 dinar, which is equivalent to 85 gram of gold, which is sold now. So we are trying to see or road how much of it, if you have, is equivalent to 20 dinar. 20 dinar is the money and the, uh, the money and the currency you are holding the, uh, is the currency. The notes you are holding is the currency. We always try to make analogy or measure it with the gold to make it eligible for as zakah. But as we have said in usury, that is not the chapter of usury. Usury is over the materials, not over the value. So four things are eligible for the cut. That is the money, naqd, which is gold and silver. Then animals that are slaughtered, the eight types of animals, male and female. Then we have the agricultural produce, which the ayah today is talking وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ And then we have the commodity for trade. These are the four groups of things that Zakat is due. So today we are talking about the agricultural produce. And from the agricultural produce, the madhab of which Malik ibn Anas, which is based on the madhab of Medina, is that it's only given on agricultural products that are a staple food, staple food and can be also be stored, can be stored for at least six months. Any agricultural product which cannot be stored then does not fall in. There is no zakat in it. There is no zakat in fruits because fruits are per- perishable. So Allah has uh, given his leave on fruits. So whoever has things that can be stored like maize, rice, beans, soya beans, um, what else? Uh, millet. Should give out the zakah of it. What is the zakah of it? He gives one tenth or one over twenty, depending on how he produced the agricultural product. If it is by rain, without effort from him, he gives one over ten. If it is an effort, that is by irrigation, then he gives one over twenty. This is as simple as that. 1 over 20 of your produce. May Allah assist us in giving out the zakat, the compulsory pillar of Islam, so that we alleviate the suffering of people, the poor people in, on, on, in, in this nation. May Allah assist us and guide us in the straight path. بسم الله Allah, Ya يوم الله يكاومو شهر shekara dubu bakwai bayan jiran mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke ashirin da uku ga watan Jun shekara dubu biyu da sha shida. to kafin fara ga wani baiwa Allah daga Alhaji Lanti Hajj Lanti Sambo a ba masu musulunta me aka bayar ya duka guda shida tawuli biyu riga da zani har ashirin da uku riga guda biyu takalma guda hudu hajiya lanti sambo allah ya saka mata da alheri ya mata albarka dukiyarta to anan mala ya ce wa ba da zikin ahkamil jahiliya wa ha bayan ambaton hukunce-hukuncen jahiliya wa batiliha da ƙarerayinta bayyana Allah tabaraka wa ta'ala imtinanihi linnas to nan Allah yana bayyana wato abun da yayi ni'imar da ya ba mutane bi anwa'i samarat da nau'i iri iri na kayan itace wa wal an'am da kuma dabbobi wa ma yura'a fiha min haqqillah da kuma abun da za a kula a cikin wayannan ni'ima da Allah ya bayar wato ni'ima eh, haƙƙin Allah cikin wayannan ni'imomin da bayar faqal mi Allah yace wa huwa ay Allahu alladhi razaqahum ma harramu ala anfusihim wato Allah shine ya azurta su da abin da suke haramta shi akan kansu Allah ne ya azurta su allazi ansha khalaqa wato wanda Allah ya kirkiro halittan jannat wato gonaki basatin ma'rushatin mabsutatin ala adikal batih ma'rushat sune wanda suke wato yafi akan ƙasa kaman wato kankana wa da kuma وغير معروشات دكما بأن ارتفعت على ساق da kuma. shuka wa'anda ke ba shimfiɗe suke a ƙasa ba wanda sun tashi kamar dai abin nan eh, nahal wato dabino wa an sha'a haka nan kuma Allah ya kirkiro annahal dabino wazzar haka nan shuke-shuke mukhtalifan ukuluhu wanda yake ɗanɗanon su in ana ci mukhtalifa sun sun bambantu daban-daban samaruhu wa habbuhu wato ayan itacen shi da kuma ƙwayoyin shi fil hay'ati wa ta'am an samu babbace bambance a kan yadda shakalinsu yake da kuma ɗanɗanansu su zaitunan zaitun rumman haka nan Allah shi ya ƙirƙiro, wato ya muna iccen zaitun ya muna mutu shabihan masu kama da juna ko wa ra'ahu mahal wa ghayra mutashabiha ta'amuha wa ra'ahu mahal wato zaitun wa mutu shabiha gashi ganyensu yana kama da juna wa ghayra mutashabi kuma da ɗanɗano daban-daban wato Allah ya yi yayin itace masu kama da juna amma in ka daban-daban akwai kuma wasu ba su yi kama da juna ba dandanon su kuma daban-daban wato yayin itace iri-iri sai Allah ya ce kulu min tamarihi idza asmar ku ci daga yayin itacen shi lokacin da suka fito wa atu haqqahu ay haqqallahi wa huwa zakatul mahsul minha ku ba da haƙƙin Allah ko yawma hasadihi wato ranar da ake girbe wayannan ƴaƴan itace bil fatihi wa qur'a bil kasri yani yawma jazabihi wanda za a yanyanke a girbe wa qatihi a yanka wa yata'allaq bi ifrak az-zar'i wa tib as-sama to yaushe ne za a fitar da wannan yace lokacin da wato ita shuka za ta nuna kamar alkama ta yi ta yi kashir ta yi abin nan ɗinta wannan ta nuna dai ta isa shi na ifrat ta kosa wa samar kuma ‘yan itace su kyau wal inab da inabi fa yi ma akala min ha ba to in Allah ce ku ci kulu min samarihi za asmara ku ci daga ‘yan itacen shi lokacin da suka fito sai kuma ya ce tu haqqahu yawm mahasadihi ashe akwai ran da girbe to kafin ka girbe din na aika ta shi ka ci mangoronka ka ci gobarka ka ci ayabarka duk dai ka ci abin da kake ci to shine nan yace sai a yi hisabin abin da ka ci ba'dahuma bayan sun nuna kafin ka girbe wannan wurin malik ne sai ka lissafa da wanda ka ci wurin fitar da zakkan ah, wa qabla hasad kafin wato ka girbe su jazar ka yanka su wa bayyana sunna anna al-mukhraj min al hab wa thimar al ashr ita kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta bayyana cewa al-mukhraj abinda ake fitarwa na zakka na haƙƙin Allah min habbin wato na tsiri sima da kuma yan itace shine al-ushur ɗaya cikin goma idza suqiya bima as-sama'i in ruwan sama ne wato ya shayar da wayannan gonaki wa nisfu al-ushur ko ko rabin ushri idza suqiya bi alat in ya kasance da alatu akai ban ruwa wa la tukhraju zakka mimma huwa duna nisab ba a fitar da zakka abinda bai kai nisabi ba to me nisabi yace wa huwa khamsatu awsuq buhu wato buhu guda biyar wa kullu wasqin kowane buhu 60 sa'in sa'i 60 shine buhu daya bi sa'ihi alayhi salatu wassalam wa da sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam mudu hudu wato hannun mutum mutawassitul qama mutum da ba ba gajere ba ba dogo ba in yayi haka muddu daya ya dauki daya biyu uku hudu shine sa'i daya to sa'i har 60 shine buhun buhun zakka saboda kan ka hada buhun zakka mai sa'i 60 guda guda biyar to ka cika nisabin zakka sai ka bayar da daya cikin goma ka kasa ta goma ka bayar da daya in damina ce ta sa ka yi gonarka amma in abin nan kake yi ban ruwa kake yi da wahala to wannan sai ka bada nisful ashur wato ɗaya cikin ashirin kamar yaya eh, in goma ne to ai ushur ɗin shi nawa ne ɗayan ne haka ya yi daidai in yi goma aka ce ka kasa goma sai ka cire ɗaya ushuri kenan shi ma in uh, kayan damina ne amma in kayan barruwa ruwa ne to sai rabin buhu zai bayar eh. ba su amfani da eh to buhu da kilo ake amfani da shi yanzu ya kamata ya zama mu musulmi muna da namu buhu shine 60 uh, wannan 60 sa inda mu musulmi muna yin wani abubuwa da mai buhu zai zo sa'i sittin kawo da buhu ko to amma ya za a san cewa ya kai sittin ya kamata a yi dai islamic buhu amma wani ya taimake mu mana je kasuwa gobe ya gaya mana sa'i sittin nawa ne buhun kamar menene buhun eh, babban buhun shinkafa ne ko waye a kasuwa a nan cikin ku waye ɗan kasuwa a je da sai ya auna ba eh. ba ku san shi ba to ai shine matsalar da muke ciki Allah ya ce kulumin min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi Allah ya gaya muna ayan itacen da ya shuka a duniya amma mu ga muna wani ba mu san su ba shi yasa gaskiya muke kira kun ga makka wadin ghairi bi zar'an inda baydaka al-muharram rabbana li yuqimu salat faj'al af'idata min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun makka duwatsu ne ba ruwa ma kun ga ruwan zamzam yana da wani eh zarki ko gartsi ko me ba kamar ruwanmu ba ne to in an yi rijiya a garin makka rijiyan in an fito da ruwan kamar ruwan teku ba ka iya sha amma jina na ka'aba yadda Allah ya yi shi ya rage mishi wannan zartsin ya zama za ka iya sha to wannan ma ce a ce duk inda ka rijiya ruwa mai ɗaci amma gashi a gaban harami ana iya sha ba ruwa dutse amma duk da haka wannan roman ɗin da baka taba gani ba gashi zan barjak a makka ga ayaba ga tufa wato apple duk abin da ka sani ina duk wani abu kayan itace ka je maka gashi kun san me yasa domin sun buɗe boda da ka buɗe boda duk za ka ga kayayyakin nan ba zan samu wani ɗali malami ya zai ce min ni roman ɗin nan menene ban san shi ba wani taɓa ganin shi ba an kai shi makka inda ba tsaro balle nan najeriya haka ji hanyar arziki ne fa Allah ke nuna muna wannan economy economy nan duk yana cikin me Qur'ani duk economy ka ka kare yawo yana nan cikin Qur'ani a buɗe boda kuma yan an bude a bar mutane su kawo kaya kuma in ka kawo kaya kada EFCC su tambaye ka ina ka samu kuɗin yana da muhimmanci ina ga muku hanyar fita ne in ba haka ba ka zamu durmiya ana cikin wahala hakika ana wahala akwai mace tana ta mace tana ta ta nemi ta zo lalle sai an kawo ta wurina aka kawo ta tana faduwa cikin hanya tana suma ta ce tana da 'ya'ya mijinta ya mutu amma dan yunwa ya sa dole ta tafi da takawa ta je ta nemi agaji ɗanta shekarar shi goma sha takwas ya ƙare sakandare amma ba aiki to yana halin da muke ciki matsalan hukumar ne sai an mata wa'azi to amma da an fara wa'azi sai mutane sai ka kun ganshi can bai son bai son Buhari kuma wallahi wallahi ku ne ba ku san shi su din nan da suke faɗa wallahi su na rantsa da Allah su ne ba su san shi mu shawaran da nasihan da muke bashi dan a samu lafiya a samu nasara kamar jirgin sama ne muna so ya sauko lafiya nasiha ana bayar da ya sabilin sabilillahi ba don wani abu ba domin kamar yadda nake faɗa ba mu da wani zaɓi ba mu da wani zaɓi a wannan lokacin sai dai mu ci nasara domin abin da muka fito to dole hukuma Allah ke ce mana kulu min samarihi a asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi kayan itace ina suke daga dai ga wata kankana sai wata yar ne. dan lemu haka ya bushe wata ayaban ne in ka ga ayabar can ga ta nan yalo kato ayaba amma nan wata ayaba dankali shi nan yana so yan kananan dankali kuma Allah ya ce Allah ya ce ku ci kayan daɗi ku lumin samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi ku ci ku ji daɗi Allah me yasa za mu wahala me yasa za wahala saboda haka wannan aya tana da muhimmanci hukuma ta bude boda wato ka gane Umar radiyallahu anhu yake cewa wato mutum ya dawo in ya ga hanya ya dawo kan gaskiya wato dawowa kan gaskiya shine shine girma in ka ga abin da kake ba daidai ba ne suka dawo ka bi daidan ba wani abu to gwamnati dole sai ta canja yadda take tafiyar da gwamnati gaba ɗaya ta yi garin bawo na ɗaya abin da ya kamata ta yi ta sa a gabanta ne afuwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa an anna ta sa afuwa in ta sa afuwan nan dukkan zukatan mutane za ta karkato zuwa gwamnati to amma dan wancan an kama jikan wancan an kulle wannan an murde wannan an yi kaza to wannan yana ƙara raba al'umma to gwamnati dole ta saka afuwa domin me ban son wani abu na baya ya shagalta ta domin in kullum kana wawaye baya to yaushe zaka iya tafiya gaba ba za ka iya ba ya zama kullum fada president in ya zo sai da tsegumi wani an same shi da biliyan kaza wani an same shi da biliyan kaza kullun yana cikin tsegumin mutane president yaushe zai tunanin gobe yaushe zai tunanin gobe saboda haka ya ajiye su ya yi afuwa ga ma ramadan ya zo kowa an afuwa yanzu za mu sake sai ka mu haka kanmu ayyuka sun fara ne shawarar da za a bashi sannan kuma maganan boda da economy ita bude boda daman ko tura haka suke faɗa har sun yi article turawa da sun article su ce yaya za a yi Najeriya tana bin tafarkin abinda an ga ya yi fail kuma ta yi kabin shi ya bude boda ya bar kuma mutane su shigo ba dai kuɗinka ba ne kuɗinka ne ka je ka sayo kaya ba naka kuɗin ba ne ba gwamnati ta baka ba fa kuɗinka ne sayo koya shi kawo amma banda mayagun kwayo kwaya banda kuma me makamai da abubuwan cutar al'umma a banda shi a bar kowa ya zo ya sannan kuma kowa bare in an ganka da miliyon ɗari dala a cikin banki in dai ba a sayin da ka samo ba kai bari ne ba za a ce kai kuma ina ka samo su ba ku bar mutane haka ya zama mutane ba su tsoro to in an samu aminci in an samu aminci wanda kuma alhamdulillah ana kan aminci to kuma sai an samu koshi shi yasa Allah ke wa quraish wato manni li ila fi quraish ila fihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت Domin Allah ya maka wayannan ni'ima kawai sai ka dukufa sai me sai bauta Allah domin baka da wani uzuri allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf sai da ya fara kaddama sai da ciyar da su daga yunwa domin in matukan ana yunwa ko me kai mutane ba za su ganshi ba dan yunwan nan tasu kuma ita za ta ƙara kawo insecurity saboda haka ya ji wannan shawara sai ya bude boda sannan kuma kashe kuɗi kashe kuɗi obama da ya hau abin da ya yi kuɗin gwamnati ya ɗauko ya ba bankuna ya ba kamfanin motoci manya-manyan kamfani ya ba su amma ba kyauta ba za su dawo da shi amma za su dawo da shi a hankali domin ya ga ai wayannan kamfanin suke rike mutane suna ba su aiki ba zai yi ba a ce gwamnati kowa wai kowa sai aikin gwamnati ya za a yi a ce gwamnati kowa sai aiki da gwamnati ba zai yi ba so maimakon gwamnati ta rike gudun ta ba ministry ta taimaka wa private sector ba su maƙudan kuɗi in an ba su maƙudan kuɗi su innan kuma a ce su ɗauko ma'aikata yanzu nan za ku ga duk kun samu aiki ba mu saƙo kaɗai ba akwai abubuwa da yawa na abun nan to abun da nake ƙoƙarin nunawa nan shine a fitar da kuɗin domin mutane iri biyu ne akwai wani shine za mu zo aya wala tusrifu akwai musrif in ka bashi kuɗi yanzu nan zai halaka su ya zubar da su duka akwai muqtir shi kuma in ya rike kuɗi dam dam dam kobai za su fita to me musulunci yake so ka tsaya me tsakiya a fitar da kuɗi kada a ji tsoro kuma in ka samu saba'in cikin ɗari na aiki ka ci nasara amma in ka ce kai in ka bayar da kuɗi sai an yi aiki ɗari bisa ɗari to ba za a aiki ba ka ba da kuɗi kwangila ka ce ɗari bisa ɗari kuɗin nan sai an yi to aikin ba zai tafi ba dole sai ka kawo da kanka akwai wani shi'ar bait cikin nasihan da nake ba na ta laysal gabiyu bi sayyidin fi qaumihi lakin da qaumihi al mutaghabi wawa bai zama shugaba in ka ga mutum wawa to ba yadda zai ya zama shugaban mutane laysa al-ghabiyu bi sayyidin fi qaumihi wawa bai zama shugaba amma shugaban mutane dole ya zama mutagabi wato ya zama kaman wawa ba ka iya mulkin mutane sai ka zama kai kaman me wawa domin za yi wani laifin sai ka ga kaman baka sani ba ai bai sani ba amma kana nan ka sani domin wata maslaha sai ka kauda kanka daga wannan ka zama kaman wani wawa to haka ake mulki to in za a samu wannan za a samu zaman hankali za a samu kwanciyar hankali wannan kwanciyar hankalin shi ne ake so sannan kuma ita gwamnati ta cira hannunta daga irin kame-kamen nan ta bar kotu ko da kotu an ce mata ta ma tana da corruption a kyale ta domin gyara muke yi so a basu a sake mutane duk wanda aka kama a sake shi ba abin da zai yi kun gani dai ba ɗan shi'a ba ne kuma ɗan shi'a ba sun sani ba ɗan shi'a ba ne ko ba ka ba amma ina ba da shawara ko shi a zazzakin nan su sake shi domin ya ga ayar Allah ba zai taɓa zama haka nan mai da yake da ba domin ya ga ayar Allah masu biafra a kira manyan ibos manya-manyan su manya-manyan fa wayanda ake adawa da su ba wayanda ake kawance da su ba domin mutane in suna fada da kai in mutane na fada da kai sai kai ka ɗebo abokanka a cikinsu suna zuwa wurinka mutanen za su kun ga munafikanmu ibo wa'anda ibo suka yarda da su a zo ku zo a zauna a yi sulhu da ku a miƙa musu wannan ɗan jaridan nan da aka kama me za kama shi ba shi su ba shi ku yi garanti in shi ku gashi nan a sake shi a bashe ta hayaniye shi kai ta aikin ka a'a za a haɗa ƙasa domin zaman lafiya muke so stability domin ba stability me zai faru to amma an zo da hayaniyan mu ga mu gaskiya za a yi shine tattar ga mutane domin mutane na son gaskiya ba sa so so ashe sai ka bi su me a hankali domin muna so mulkin ya ci nasara ne shi samu kyau wannan magana Allah ya shirar da mu hmm. eh eh haka eh haka wa yake ce haka to ka gane matsalar inda akwai tsoho a cikin na, ko da kai tsofaffin na yanzu nan da shekara arba'in in mutum ya karye za a yi ɗauri kafin asibiti ya zo ya ake yi mishi eh yana me yana ihu to shekara arba'in da suka wuce kafin asibiti in za a ɗaure mutum inda yaro ne shi dole kai nisa don kukan da zai yi da zafin da zai shiga ba dora shi to amma yanzu da aka yi asibiti aka yi anesthesia aka yi komai mutum za a mishi operation yana jin zafi to me yasa kullum mu yan gidan jiya ne ana iya gyara ba sai mun wahala ba zamanin kwamfuta ne yanzu za a iya duk gyaran da za a yi ba tare da an wahala ba ba kullum za zaka bani misalin China 1960s 1970s ba ba maganar China bane yanzu 2016 ne kuma Nigeria kuma bude bodan nan shi kadai ke kawo ci gaba domin da ka kai yanzu akwai wani zai yi mutumin Togo ne yana da miliyoyi yana so ya kawo kaya nan ya je kuɗi da kuɗin shi zai kawo to amma ka kulle boda zai kawo zai yi wani a china yanzu yana da wato wurin yana da talabijin masu yawa ya rasa da zai su da ya janta bude boda Najeriya shi da kudin shi zai kawo ya kawo nan yana shigo da shi kudin talabijin yanzu nan za ku ga ya faɗi ko kwamfuta ko wani abu ko generator ko tractor haka abun yake to abin da yake ni nike ganin abin da ke damun gwamnati ka gane ku tsaya ku ji wallahi ku talakawan ne talakawa talakawa ba ku so ku ga gwamnatin nan ta zo na lafiya da masu kuɗi ku dai kawai a kamo su a murɗe su a jefa su kirkiri kun gane shi ne matsalar saboda haka mene ake cewa me ku yi mai eh, gina ramin mugunta eh talaka yana gina ramin mugunta ne yana gina ramin mugunta kuma ina tunanin talaka ya fada cikin ramin da ya gina domin da masu kuɗin nan ake gyara ƙasa kuna ganin har Allah in ya niyan ya halaka alƙarya su din da yake sa su yi fasadi sai Allah ya halaka ta duka domin du abun nan tana hannunsu saboda haka abun da za ku yi shine ku sa masu kuɗin su yi shiri da gwamnati a yi ƙasawa a yi aiki tare yanzu aka ga komai ya tafi amma in ku talaka kun sa gwamnati kullum tana bin su tana kama su tana tozartar da su wallahi za su janye hannu kuma kusan kansu haɗe yake sai su faɗa da gwamnati sai gwamnati ya zama ta ƙare shekarunta ba ta yi komai ba A ce kun ga kenan ku talaka ku ne za ku canja domin in kun nuna kuna son abu to shugabanni haka za su yi musa tausayin a sa afuwa sai a samu ci gaba da haɗin kai domin ma buƙatar haɗin kai kwarai da gaske kamar yadda ya ce mu shuraka wallahu shuraka fi fi an-nar wal mu da wanda ba musulmi ba dukkan mu muna son zaman lafiya muna bukata kuma muna bukatan abinci domin ita kasuwa ba ruwanta wai kai musulmi ne ko ba musulmi ba a ce kun ga zamu iya hada kanmu dukkan mutanen Najeriya mu ga an samu aminci sannan kuma an samu abinci to ya zamu iya hada kai in masu kuɗinmu da manyanmu ba su haɗa kai da gwamnati ba in mun hasa gwamnati tana karo da su ba zai yi ba saboda haka muna kira eh alaga ta malanga mai musulunta mace to ba dai kuka mai take ji tana jin hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshe Muhammad bin Abdullah muna so ki kalmar shahada ki ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah to ma'anan shi kina ba da shaidan ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad manzon shi ne me sunanki blessing to wane suna kike so hawa ya kyau kina da miji ne to yaya <laughs> ba musulmi ba o oh, ba kwa tare kun rabu to kuma kika ce kina da shi ba da miji kenan Allah ya baki miji na kwarai to gashi wala da mu kana da magana yawa eh. haka eh. Eh. boda eh. za su fi kayan da muke yi arha eh. saboda haka mu ba za mu taba sai dai mu cin bilin kayan waje ba za mu taba yi mu kan wani abu ba saboda haka duk wannan ne duk suka sai rika tafiya waje haka mu kuma nan sai mu lalace haka ba da zai zaka je kai noman shugawa inda shugawa da kawai da ka girki za ka sa kuma ta za ta yi eh. to matsalar da ake ciki kenan abin da ke so a gaya ma gwamnati maganin abin shi ne eh. sai an zo an sai gwamnati ta zo ta jibi shin waɗanne abubuwa ya kamata a yi wanda mu mu yi abubuwa wanda zai yi kwamfitin da na waje haka shi ne babban matsala abin da suka kafin kafi kenan abin da nake so a rika faɗa musu ke nan idan an ce a'a tana nufin a yi wani tanadin abin da za mu shigo da shi Eh. abinda mu ma za mu kamar misali kamar kamar noman noman kamar misali kamar misali yanzu shinkafa eh idan mutum yanzu shinkafa akwai matsalar taki akwai matsalar Eh. gwamnati ba ta taimaka ma manoma eh. wurin taki da wurin technology haka da duk waɗannan abubuwa mm. sai in gwamnati ta ba ta taimaka ma manoma sannan a rufe gona zai zo ya yi shinkafa shinkafa da za ta iya buga wancan ba eh. shinkafa da in ta waje ana sai da dubu shida shi zai iya ta ai baka san wani abu ba da ake cewa a buɗe boda abinda ake nufi a buɗe boda fa shi mutumin nan da ke kamfani na thailand da yake sayar muna da shinkafan nan shi za ka ce mai maimakon ka wahala sai ka ɗauko shinkafa daga thailand zo ga wuri fadama ka yi kuma rabin ma'aikatan ka mu muna koyo to abinda ba a yi ke to abinda eh to ai kaga yanzu eh. kamar misali yanzu ka zo kana so kai masana'anta eh yi yiwuwa saboda babu nefa haka wanda wanda ya riga wanda eh da maganar da yake faɗa duk daidai ne duk tana kan hanya maganar da yake faɗa duk tana kan hanya Shi ne gwamnati tana buƙatar ta yi ƙarfafa ma'aikata ta ƙarfafa sana'antu da ba su bashi mai sauƙi domin su kowa ya farfado ya fara aikin shi to mu abin da muke nufi da a buɗe boda ai in ka buɗe boda mutanen wajen ne za su zo da kayansu su yi maka gona a nan domin neman riba ita ma china da ta buɗe boda kamfanin amerika kamar yanzu masu apple da sauransu sai su kwashi kayan su kai shi china don ya fi arha domin a america yana da tsada saboda ka kamfanonin america turawa ne a china din ai su chinese din ai laborori ne yawanci wayannan kayan da kuke gani kuma duk bayan su yawanci turawa ne in mun bude boda mu ma manyan kamfuna za su zo su yinka budewa domin ya huta da kawo kaya ta cikin jirgin ruwa Shi ne ma'anar buɗe boda kowa zai samu aikin da zai yi wannan shi ake yi yanzu to abinda nake son gaya muku shi sani ba wanda nake ba laifi sai ku talakawa su nake ba laifi domin su abu ɗaya kawai suke so su ji gwamnati ba ta shiri da masu kuɗi to kuma shi ne sababin wannan abin da aka fada a ciki ku bari gwamnati ta yi shiri da mai kuɗi gwamnati idan kin rufe inda ba ka gani ƙuru-ƙuru mutum gashi ya saci kuɗi ba ƙuru-ƙuru to in ya zo da kuɗi masu yawa kamar kai ba ka san inda ya samo su ba misali kaga mutum na zina ka gan shi ido da ido ka gan shi na zina amma kai ka ne ka je ka ce na ga wani na zina me ka yi za ka yi to gwamnati ta tashi haƙiƙa an ɗibi kuɗin ƙasar nan amma haƙiƙa kowa kowa ya ɗibi kuɗin ƙasar nan kowa kowa ya ɗiba an ma'aikatan gwamnati ka je wani ma'aikaci ne zai je karfe takwas ba zai fito ba nawa ake tashi ne ba zai fito ba sai karfe hudu yana aikin shi wannan albashin da ake baka kana biya to wannan ba cin kudin gwamnati ba ne wala tu zakwa anfusakum wala tu zakwa anfusakum Allah ya ce da yana kama mutane da laifin da suke yi ba zai bar kowa ba zai bar kowa a duniyan nan ba domin mai kowa yana da wani wuri da yake saba mishi saboda haka abin da muke so percentage ne in gwamnati ta samu aka yi aiki 70 cikin 100 a wannan gwamnati ta shi nasara to sai an zo da wannan zuciya sai a watsa kuɗi a yi ta aiki sannan kuma ana gyare-gyare kuma akwai abubuwan da gwamnati in ta tsaya ta gyara su a ƙasar nan to sha Allah ƙasar nan ta samu zaman lafiya abubuwa guda biyu shine defense da kuma INEC in an gyara INEC ya zama ba yadda za a yi cuta a ƙasar nan na zaɓe to gwamnati ta ƙare aikin da za ta yi ta taimaki al'umma to amma har yanzu ba a aikin gyara INEC yanda za a yi zaɓe yanzu kun ga America duk da munafusar da suke yan ƙara zaɓe ba yadda za a kai kuka domin ana adalci sannan defense defense ya zama akwai federal character kowane anguwa kowane local government suna da wani a ciki to za a samu zaman lafiya to in an samu zaman lafiya na defense aka zo aka yi INEC aka gyara ta ko shi kadai to an dora mu akan hanyar da zamu ci gaba nan gaban ga kudin a gaban ka baka iya satan su saboda ka san bi a hankali a hankali shine shawaran da muke ma gwamnati amin amin to hukum fatu haqqahu ya hasadihi ina ne muka tsaya fal ayatu makkiyya wa wujubul amal biha madani Allah an saukar da ayyana a Makka amma aka wajabtar da aiki kafin lokacin wato mustahabi ne a Madina wala tusrifu bi ita'i kullihi kada kuma ku yi israfi wato almubazzaranci bi ita'i kullihi an ce wa atu yawma kai kuma sai ka dauki dukan dan wai kai wai kai mai tsoron Allah ce na bayar duka a'a kakka ba da zuwa fala ya qali iyalikum shay'an ya amma ya zama iyalinku ba abin da ya rage musu innahu wato la yuhibbul musrifin shi Allah baya son masu wato an mazalanta wato jawizina ma hadda lahum Allah bai son ka ketare haddin da ya ja maka bimana annahu la yusibuhum fi amal sara duk wanda ya aiki wanda ya wuce haddin Allah bai da aiki iz huwa min ash-shaytan domin wannan daga shaytan ne duk wanda ya ketare haddin Allah da aiki ya wuce ba lada Allah kawai yana son ka tsaya iyakan haddin da ya maka haddi ka tsaya kada kai shigin ka wuce me wanda ba haddin ka ba saboda ta an ce ka bada zakka yau mahsadihi ka fitar wanda zaka iya ce duka wai kai tsoron Allah da tawakkali akan Allah ka je ka ce duka bayar a'a ka rage wa iyalinka kai iyaka abin da aka tsaya domin lada tana cikin hudud dan akwai hudud gwamnati a wannan ma ka shanan natawa 29 May 2015 da aka rantsar da president ya karba ya ce Allah to daga lokacin ne Allah zai maka hisabi har zan da kai kuma zaka mika zuwa ga wani nan ne hisabinka nan ne haddinka to amma ka juya baya ba za a buɗe maka lissafi ba ba za a ce me yasa ba to me yasa za a bata lokaci akan su tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sannan wani abu buɗe bayan nan kullum kun ga na damu da shi na damu da wannan buɗe baya domin ni na san wallahi ka kullum mutum ba wasa bane domin ni na ɗanɗana ka gani duk abinda ake ganin na mujimanci suna da an aiko daga Najeriya Najeriya security an ce ni da da wannan gwamnan ina ne ba za mu faɗe shi ba wai mu watch list na yan ta'adda interpol yan ta'adda da sunana da wani gwamna interpol sannan ga yaron nan kuma ya je kokarin sa bomb a cikin jirgin sama sannan ga ga Nan ban yaron a telefon ɗina ga messages ma da ya kai mu wato kai ne ka tura shi kenan alhali ni akasin ma ne akasi kama da suka yi bincikensu da suka yi bincikensu suka yi bincike suka gane suka ce kai baka da hannu saboda haka mun ga abinda aka baka domin Eh, tsare ka da muka yi ka yi hankuri an kulle an kulle wannan kadiyya har abada insha Allah to adalcin da suka muna kuma suka ce mun ka ci sa'a a ƙasan mu ce da wata ƙasa ce da za iya ƙara labta mun wasu abubuwa a ce ai kawai kai ɗan alƙa'ida ne ka ɓace kenan yanzu da irin ƙasar Egypt ne da ba ta san mutum da gemu ai da ka shiga uku to amma a ƙasar saudi ne to kulle mutum kuma ka san mulabasat ɗin shi ba baka san menene halin da ya shiga ba biyun da kake ganin mutum mujrimi wallahi zai yi bare bare kotu kaɗai ce kotu za ta iya cewa wannan an yanke mai hukunci ba gwamnati ba duk ɓarnar da aka yi to irin wannan hali ka kama mutum ka kulle wallahi ba nasiha ba ce wallahi akwai mutane dattije masu hankali dattije masu hankali a ƙasar nan da za su ba da wannan shawara to amma matsalar dattijan akwai su ko babu su to abinda da ya kamata kenan hukuma ta yi domin wannan abin da zai kawo mishi shi kan shi kwanciyar hankali sannan kuma ku san wani abu ba kun imani akwai Allah ba kun imani akwai Allah to a dogara kan Allah ka sake su ka dogara kan Allah in cuta suka yi kana ji Allah zai basu Allah zai san da zai musu to shine in ya kulle wannan babi sai a yi ƙoƙarin haɗa al'umma masu kuɗi ko hankalin ku ya dawo ku zo a fara yin kamfani a taimaka ma gwamnati ta ci gaba amma in talaka kun matsa mishi wai ku ya kamo masu wannan shine matsalar shine matsalar shi a wannan hukuma kuma in tambaye ku fi sabilillahi ku duba a ƙasar nan mu musulmi kaɗai ne mu kaɗai ne a ƙasar nan muke irin wannan abu mu kaɗai yaya lokaci alhamdulillah akwai hadari ta yi ta jiya ba magana masu masu magana masu makabarta cewa wata irin ah, mudda ake samu kafin a gina masallaci a makabarta to mun yi nazarin duka littattafai na malikiya ba su ƙayyade ba su kayyade lokacin da za a gina ba amma abin da suka ce in makabarta ta zama ta tsufa har alamun kabarruka ya ɓace to wannan ana iya gina masallaci a kanta amma da sharaɗi ta an cire kasusuwa ta an cire kasusuwan da ke ciki saboda ka ba wani to zai yi malam ya gaya muku wannan sha biyu domin cikin malaman malikiya suke yake cewa makabarta in har in har ta kai shekara goma ba a birne mutane a ciki to ana iya yin noma akan wannan makabarta noma a ce kayan itacen inda ta kai shekara goma amma magana a gina masallaci babu wani lokaci kayyade da aka kayyade sai dai kawai a ce in ta lalace gaba daya to za a iya cire kasusuwan a gina masallaci wallahu a'lam eh a, a woman in Janaba So that is that is after having intercourse with her husband yes. and menstruation. Okay, the woman. And she used her phone can she use her phone to recite the Quran? So you see this electronic phone, when you convert it, you open the file for Quran, it is like Mus'haf. When you open it, it's like Mus'haf. When you close it, it is like the Quran in your head. So if you are in Junub, you are not supposed to open the Quran application. But if you are doing demonstration, you can open it and read things that are good for dua, not for recitation. Akwai hadari, akwai hadari. Akwai hadari. Wata zai ta kawo dubu biyu. To, dubu biyu. To Allah mata da alheri kuma Allah biya mata bukatunta duka. dangin wa wannan ne su ami ami ami ami ami one وإليك المسيح ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمة وحيد لنا من امرنا رشدا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم العالمين إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين